أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمين من كسن منازن a cikin mai النهجي كوباب حجي, a ƙarshen saduwan da muka yi zance a kan umra ko aiki ta umra da yake na hajji ta mutu'i ta yau zancen da za mu yi za mu yi zance kan ayyuka na hajjin ta mutu'i hajji ta mutu'i kamar da muka yi bayani a wancan saduwa shine mutum zai fara yin umra sa'an nan me ya zo da aikin hajji hajji ta mutu'i yana da mai ayyuka guda goma sha uku na farko shi ne mutum da zai sa ihraminsa yaushe ina zai sa wannan ihrami a maka amma umuran da zai yi na hajji ta mato ne mai zai sa ihraminsa a daya cikin mai mikatin da muka mai muka ambata amma hajji tamattu'i inda zai sa ihraminsa shine mai zai sa ihraminsa a maka ne saboda tsakanin hajji ko umra na tamattu'i da hajji tamattu'i mutum mai zai fidda mai ihraminsa dukkan abin da yake mai wanne ya sa ihrami haramun ne a kansa to lokacin zai halasta mai yani lokacin mace ta zama masa halali eh, sa riga ya zama masa halali rigan da aka dinka tuffan da aka dunka sashi ya zama masa halali dukkan abin da yake haramun zai zama masa mai halali tukun rana na takwas na daga mai watan nan na zilhijja zai sa ihrami na hajji ta matu'i ne inda zai sa wannan ihrami a maka zai sa wannan ihrami aiki na biyu shine sayuwa a arafa a rana na tara na daga watan nan na zilhijja aiki na uku shine mai sayuwa a mash'ar haram shine muzdalifa yaushe ko zai za yi wannan sayuwan yani daren idi za saya a muzdalifa aiki ta uku shine mai jifin shaidan da zai yi shine mai akaba da zai jife sa wannan eh, alama da aka yi na shaidan sa'an nan mai wannan rana ta idi kenan ya kuma yi mai ya yi yanka sa'an nan ya yi kwalkwali ko ya yi mai ko ya yi aski dukkan wannan ababen guda hudun na zai yi shu zai yi su amina ne ranar mai idi bayan aiki na ranar idi sai mai alhaji saboda mai kwana a amina sai mai sai saura mina ya kwana wannan rana ko a'a aiki da zai yi bayan mina shi mai sai ya dawo mai a maka akwai aikin da zai yi a maka shine me a cikin aiki na biyar da za mu ambata bayan aikin mina sai mutum mai ya yi tawafin nan na haji da raka'a na biyu na tawafi wannan kuma ina zai yi su zai yi su ne a masjid al-haram sa'an nan ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'an nan bayan haka ya yi tawafin nisa' abin da ake nufi da tawafin nisa shine mutum tawafin da za ka yi ya zo iyalinka ta zama halast gare ka yani izan ba ka yi wannan tawafin ba to iyalinka haramun ne a gare ka yani ba ka yi kai kusanci da iyalinka sai ka yi mai wannan tawafin nan ko ka sa wani ya maka wannan tawafin sa'an nan da raka'a na biyu na wannan tawafin duka kuma za a yi su mai a masjidar haramu ne bayan aikata wayannan ayyuka baki daya sai mutum ya koma mina ya saura a mina a daren goma sha daya da daren goma sha biyu zai saura a mina saboda me saboda ya jifan sauran shaitanai da suka saura guda biyun da suka saura koyi wannan jifan na shaitanai duka baki daya wannan kuwa zai yi su ne a rana ta goma sha ɗaya da goma sha biyu a watan nan na zilhijja bayan azahar na rana na goma sha eh, biyu a watan nan na zilhijja sai mutum ya fita a a bagirin nan ko a birnin nan namina mina ko saharan nan namina a wannan ne mutum zai kawo mai karshen aikinsa na haji amma mutum da yake har zuwa azahar na rana na goma sha biyu na daga watan nan na zilhijja bai yi aiki da muka ambata a maka ba shi shine mai bai tawafi na haji ba bai raka'atayn na mai na tawaf ba bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba bai yi tawafin nan na nisa ba bai yi raka'atayn na tawafin nisa ba to lokacin bayan ya dawo maka sai ya yi mai sai yi wannan ayyukan akan haka yana da zabi ya zo maka kafin rana na goma sha ɗaya da goma sha biyu ya yi sa'an nan ya koma mina ko ko a ya saura mina ya kare ayyukansa sa'an nan ya dawo maka ya yi wannan ayyukan. Bayan mu wannan zance a dunkulin magana za mu dan fada da wannan zance. Ayyukan nan na umra shine mai ihrami da muka ambata. Mazaje wajibi ne ihraminsu kada ya zama mai tuffa da yake mai an dinka kawai abin da maza za su sa kamar da muke gani ihramin guda biyu ne daya za mai za na da a sa kasa sa'an nan na biyu mutum mai zai yafa a samansa ihramin maza kenan mutum lokacin da za ka sa wannan sai ka yi niyya cewa wannan ihrami ne na umratul tamattu bayan ka sa ihraminka sai ka fara talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wannan ya isa amma akan ihtiyaci wanne yake mustahabbi baya ka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik sai ka ce innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik wannan kari mustahabbi ne akan ihtiyat amma iyaye mata su sun iya su sa eh, tuffa wanne yake mai dunka, sun sa tuffa wanne yake mai dunka, babu laifi a wannan ba wajibi ne a kansu su fidda mai tuffan da ke jikinsu ba idan tuffan da eh, yar uwa mace take da shi yana da mai siffa na tuffan mata ta ta sa shi a me a ihraminta ta yi niyya kawai shi ne niyyan da za ta yi ba mu ce a'a za ta samu eh, yadi ne guda biyu kamar na maza a dinka mata rigan eh, ko ihraminta ba wannan ba wajibi ba ne bayan haka bayan mutum ya mai ya sa ihraminsa zai yi tawafi tawafi yana cikin daya na daga mai aikin nan na umra da aikin haji shi ne mai mutum za ka kewaye ka'aba su bakwai amma ina za ka fara yin tawafinka tawafinka za ka fara shi ne a gefen kaba bagiran da ake ce masa hajar al-aswad a wurin mutum za ka saya ka fara tawafinka a wurin kuma mai za ka kare tawafinka a lokacin da mutum yake tawafi ya kamata ka'aba ya zama mai yana daura da hannun hagunsa akan haka lokacin da mutum kake tawafi izan me ya zama na kana zuwa baya-baya yani sabanin yadda mutane suke tawafi to tawafin mutum ya bata sai ya sake haka ya kamata da uwa ko uwa lokacin da ke cikin hali na tawafi ya zamana mutum kana tawafi yani wajen wannan hajar isma'il yani kaka tawafinka ka shiga wannan mai bagiran da yake ake ce mai hajar isma'il bayan haka mutum da mai yake tawafi ya kamata yana zama yana da sarki idan alwallansa ya kasa ne yana da alwalla idan akwai wankan janaba a kansa ne ya zama na mai yayi wannan wankan janaba kuma jikinsa da rigan da ya sa ya zama mai sarkakakken riga ne kai zama cikin ihramin da ke jikin shi akwai jini ciki ko akwai mai fitsari ciki jikinsa kuma kai zama mai akwai najasa a jikinsa Nan abin da ya kamata mu fahimci cikin ayyukan hajji duka ba abin da aka sharatta tahara yani sarki a ciki sai dai me sai dai tawafi da sallan nan na tawafi amma sauran ayyukan haji duka mutum ka ka yi su ko da baka da sarki amma mun sani cewa mutum bai zuwa haji yana cikin aikin haji ya zama mai bai da sarki sai dai mai ya shiga cikin wani hali na tilas bayan da zai yi sallan nan na tawafi idan mutum ya kara tawafi to wajibi ne ya yi raka a guda biyu da niyan tawafi cewa sallah na tawafi raka'a guda biyun da zai yi shine kamar raka'an da ake yi na sallan asuba guda biyu amma wannan zai yi same da niyan tawafi ne sallan tawafi ne ya yi karanta kuma suran eh, fatiha ya karanta fatiha da sura imma ya bayyana ko ya boye duka zabinsa ne amma yar uwa mace idan zamana inda take sallah akwai maza wurin yani idan ta tada muryanta sun ji muryanta to wajibi ne ta mai sassauta muryanta ta boye karatunta kada aje sa'an nan tawafin nan eh, ko sallan nan na tawafi wajibi ne mutum ya yi sa a masallacin nan na harami kusa da makamu ibrahim wurin zai yi wannan sallah akan ihtiyaci wanne ke wajibi ya kamata eh, mutum ya yi wannan sallah bayan makamu ibrahim ya zama ne makamu ibrahim yana tsakaninsa da ka'aba bayan haka mutum zai yi sa'ayi tsakanin mai safa da marwa shi kuma wannan sa'ayin zai yi sa so bakwai ne yani zai fara daga safa ne ya kare mai a marwa idan ya je daga safa ya je marwa da yake nan daga marwa ya dawo biyu kenan daga safa ya je marwa uku kenan haka nan inda zai kare zai kare mai a marwa ne bayan haka sai mutum me ya danyi haski askin da zai yi na umra shine bayan ya kare sa'ayi zai yi aski abin da ake nufi da aski nan shine in ma ya fidda akaifansa ko idan fidda mai gashin kansa ne izan me ya zama na eh, don haskin da zai izan zai yi umra ne na haji yani umra tattamattu amma izan zai yi umra ne kawai ba ni ba umran haji ba imma ya yi dan aski ko me ko ya yi kwalkwali ya fidda gashinsa baki daya na ja wannan ne za mu kawo ƙarshen wannan saduwa namu abin da ya danganci haji eh, bayanin tafsilin eh, umra na haji insha Allah sabon saduwa za mu yi bayani eh, na hajji tamattu'i أيكم حج التمتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته